safiyar asabar uku ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu da ɗari talatin da bakwai daidai da 12 ga watan march shekarar miladiya ta dubu goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da biyu daga cikin jerin kasusuwan karatun littafin iqtida siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangije ya jikan shi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne game da matsala ta ainihin wato alwala'u wal bara ibn taymiya yana karantar da mu ka'idoji ne da manhajin da musulunci ya tsara dangane da hani akan kwaikwayon kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryar ko ko kafirai ne waɗanda suke da littafi irin da nasara ibn taimiyya ya kai matuka wajen tantance bayanai da tsabar ainihin wato kawo matsaloli waɗanda suke da alaƙa da wannan matsala daga cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mai inganci da kuma maganganu na malam magabata daga cikin sahabai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayansa da kyautawa Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi yana tattauna mana mas'ala dangane da ainihin wasu fuskoki da ya kawo akan bayani game da haramcin kwaikwayon kafirai a bukukuwansu na shekara-shekara ko waɗanda suke maimaituwa a wasu ranaku na musamman za mu tashi a inda yake cewa wato dangane da bayani da yake yi mana akan hukuncin sanya wa mutane sunan da ba na larabci ba da hukuncin ambatan watanni ko kwanan wata da kwanan watan da ba na addinin musulunci ba a inda muka ji ya ce malamai sun kyamaci haka su al'imamu ahmad da ishaka dan rawiya ya kawo mana maganganu daga gare su dangane da waɗannan masa'il sai ya ce fama qalahu ahmadu min karahati hadhihi al-asma'i lahu wa jahani abinda al-imamu ahmad ya faɗa dangane da kyamatar sunaye irin na ainihin wato maguzawa irin na farisa waɗanda ba da larabci bane su yace akwai fuskoki guda biyu da za a iya gane wannan kyamata daga gare su ahaduhuma fuska ta farko idan lam ma'ana idan ya zama ba a san ma'anar wannan suna ba jaza an kuna ma'anan muharraman to yana iya yiwa ya zama wata ma'ana ce wadda take abin haramtawa fala yantiqul muslimu bima la ya'rifu ma'anahu kar musulmi ya je yana furta abin da bai san ma'anarsa ba wali haza kurihatir ruqa bil rukal ajamiya don haka ne aka kyamace yin rukuya yin ainihin addu'a ko tofi da yaren da ba larabci ba don karkaje kana yi da wani yare wanda baka san ma'anar shi ba kal ibraniya kamar yin rukuya da ainihin yaren al-ibraniya au suryaniya ko yaren as-suryaniya waɗannan wasu yarurruka ne guda biyu kamar al-ibraniya ita ce hebrew kenan hebrew shine asalin yaren yahudu jama'a wanda a da can sun yi ainihin wato din rubuce-rubucensu da shi bayan wani lokaci mai tsayi yaren ya samu matsala ya lalace sakamakon tarwatsa su da hitler amma har yanzu da muke rayuwa da suka samu suka makalkale a kasashen Falistinawa suka yi kama wuri zauna daga cikin abubuwan da suka raya a wannan daula ta haramtacciyar daular isra'ila har da wannan yare na hebrew da shi suke rubuce-rubucensu yanzu da shi suke gudanar da harkokinsu na ilimi da sauran harkoki na yau da kullum shine yaren isra'ila kenan yaren banu isra'ila shine al-ibraniya aw suryaniya ko kuma yaren suryaniya Asuryan suryan asali ita kuma wannan lahaja ce daga cikin yarurrukan aramaic malaman tarihi suna cewa aramaic shine yaren da annabi isa ya wa'azi da shi wallahu ta'ala a'lam daga cikin shi akwai lahajoji akwai dialect wanda a cikinsu ne akwai lahajatu suriyaniya wanda mutanen ƙasar suriya in ka ce suriya a lokacin ana nufin ƙasar sham da lubnan da yaman da baitul maqdis da duk waɗannan ƙasashe na ainihin asiya ta tsakiya suke magana da shi da turanci suna ce mashi syriac lafazin syria sai ka ƙara si a gaba syriac shine as yare ne mai tarihi kwarai wanda ya dade ana magana da shi kuma har yanzu yana da sauran baqiya na ainihin documents waɗanda ake samu da wannan yara daga cikin baƙaya na abubuwan da aka samu akwai littafin at-talmud talmud yahud wanda talmud din shine wani littafi ne mai kima kwarai a wurin yahudawa akwai rubutaccen shi talmud babila wanda da yaren suryaniya aka rubuta shi littafi ne wanda yake kamar shi ne tauhidin yahudawa akwai babban malami dr muhammad sani a birnin kudu muhammad abubakar birnin kudu allah ya kara tsare shi kan wani littafi ya aikin shi na phd a jami'ar islamiyya akan talmud yahud wani littafi ne da yahudawa suke kimanta shi kwarai akwai fasarorin shi da yarrukan ingilishi da faransa da makamantansu to wannan daga cikin abubuwan da ya ragu na yaren suryaniya a yanzu akwai rubuce-rubuce waɗanda aka yi su na waɗannan ainihin wato a littafan yahudawa talmud waɗannan yarurka gaba ɗayansu ‘yan uwa ne ga yaren larabci ga harshen larabci dukansu suna cikin fasila ne ta yaren da ake yarurkan da ake cema afro-asiatic allogatul afrikiyar asiyawiya wanda a cikinsu akwai allogatul saniya far'i ne na wancan harsuna reshe ne na harsunan afro-asiatic akwai asamiya su ne semitic languages wanda a ƙasan su ne ake samun waɗannan yarurruka hebrew da suryaniya da kuma lokacin arabiya dukkaninsu 'yan uwa ne to ka duba ka ga jama'a duk da akwai 'yan uwantaka tsakankanin waɗannan yarurruka amma malaman musulunci suka ce haramun ne ka zo yin addu'a ta ruƙuya ko wani abu makamancin haka kana balarabe ka zo kana yi da wannan yara kamar yanzu ne a ce kana bahaushe hausa ka iya sai ɗan kama-kaman larabci ko ingilishi da kake ji sai ka zo za ka yi addu'a sai ka ce bari ka ɗauki yaren yaro ba wanda baka iya shi ba ka yi addu'a da shi ga akwai yi wa ya zama abin da kake faɗa daban da abin da kalmomin suke faɗa ita ko addu'a Allah yana hukunta ka ne da abin da ka faɗi ba da abin da ke zuciyarka ba domin Allah ya sa abin da ke zuciyarka da haka Allah ya ce wa qala rabbukum astajib lakum da Allah yana da niyyar kawai ya amsa maka ba tare da kayi roƙo ba ya san abin da ke zuciyarka ya san bukatar ka da sai ya amsa maka amma ita kanta addu'ar bukatar da ka abin da ka faɗa da shi ake maka hukunci a wajen lafuzza na uqud na na watan yarjejeniya da lafuzza na shari'a na zikirori da katun alqur'ani da haka kaga in ka karanta kissar hukunce-hukuncen da suka biyo baya har aka ainihin haramta giya kissar wannan da ya zo yana karantawa sayyidina ali yana karanta suratul qul ya ayyuhal kafiruna yana kuskure ai a cikin zuciyarsa ba abin da yake faɗa da bakin sa ya kudurce ba ya kudurta Allah ɗaya ne ya kudurta kafircin waɗannan kafirai na makka da abin da suke bautawa amma me yasa ya zama laifi karantawa da yayi cewa na abudu ma ta abuduna wa antum abiduna ma na abudu kaga bakin shi ne yake faɗan lafazin da haka da shi za a mai hukunci ina fata mun gane wannan to ba daidai ne ko a yanzu ka ce za ka yi wata addu'a ko wani zance da harshen da ba ka ganewa zama ana fata muna gane wannan usi ne sai mala yake cewa wa gairi ha ko wani yare daban haufan an ya kuna fi ha ma'anin lata juzu don tsoron kar ya zama a cikin wannan halshe akwai wasu maganganu da ma'ana wadda mutumin da ke magana da su bai san su ba alwajihu sani fuska ta biyu karahatuhu an ya'uda ar-rajulu an-nutqa bighayr al arabiya. an yata'awwada ar-rajulu an-nutqa bighayr al-arabiyya ahmad ya kyamaci kada mutun ya saba da yin magana mutun ya zama ya al'adanci yin magana ba da harshen larabci ba fa innal lisan al-arabi domin shi harshen larabci shi'arul islami wa ahlihi shine tambarin musulunci da al'ummar musulunci shine tambarinsu shine tikitinsu ne baji da ake gane musulmai da mutanen da ke addinin musulunci wallugatu min a'azami sha'airil umarni, harsuna suna daga cikin sha'air alamun da ake mayyaze al'umma da shi mafiya girman alamu Allah da kanshi ya ambaci cewa wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum na daga cikin ayoyin Allah inna fi zalika la'aya sannan Allah ya ce kuma ya basa wannan bambanci ne ainihin wato waje Allahkum shu'uban wa qaba'ila lita'aruf bambancin harsuna miza ce babba da ake iya bambance mutane da zarar mutum yayi magana to halshen da yi magana da shi yana iya bayyana wani irin mutum ne shi wani irin yare ne shi wani irin addini yake ina ya fito wata irin sakafa ce ya iktisabinta da haka harshe abu ne mai muhimmanci wajen bambance al'umma wannan ya daga cikin sharrin da turawan mulkin mallaka suka yi wa al'ummomi da suka gama ta'annutin da suka yi na mulkin mallaka a kasashen musulmai na asiya da afirka da makamantansu suka zo tafiya ƙasashensu daga cikin gadon da suka bar mana na tsiya har da yararrakansu gashi nan sun ƙaƙaba mana yararrakan faransanci da ingilishi da ire-irensu a yanzu sun zama mutane fitina ta yadda mutane yanzu ba a ganin su a matsayin mutane ma an ba su jin waɗannan yarurruka ana ganin su a matsayin wasu dabbobi dabbobi ne kawai wasu jahilai an yi kwadifayin duk wani ilimi da duk wata sakafa da duk wani wayewa kai a cikin waɗannan yarurruka na turawa wannan yana daga cikin zaluncin da turawa suka yi wa mutanen da suka mallaki ƙasashensu da sunan mulkin mallaka musamman kuma tun da waɗannan yarurruka ba su da alaƙa da wani abu da ya shafi addini ba su da alaka da wani abu da shafi al'adunmu ba su da alaka da asalinmu to waɗannan abubuwan jama'a ya kamata mu fahimce su saboda kasancewar yare na larabci sha'ira ce daga cikin sha'irar islam ma'ana abubuwan da suke alamta akwai musulunci a waje kamar yadda masallatai da kiran sallah da za ka ji ka ga mata da hijabi ka ga makarantu ana katin alkur'ani ka ji ana faɗin kalmar shahada duk waɗannan sha'air ne da suke bayyana cewa nan wajen akwai musulunci ko da baka je wani gari da baka sani ba cikin dare a sauke ka idan asuba ta yi ka jiyo kiran sallah gari ya waye kaga ana zuwa makarantu ana katun alkur'ani rana ta yi kaga ana ana salati ana sallah ana zikiri me zai alamta maka wannan cewa to akwai musulmai a garin nan sha'ira ce min sha'irin islam ko wucewa kai kan motar ka ta wani ƙauye kana hangen gini da ya kama da masallaci zai alamta maka cewa to nan garin akwai musulunci akwai musulmai shi ake nufi da sha'air to haka duk inda ka je ka ji ana magana da harshen larabci to wannan harshen larabcin yana alamta maka cewa wannan wurin akwai musulmai ne ina fata mun gano wannan jama'a wannan wurin akwai musulmai sha'ira ce ta musulunci dan haka abinda ake so mutane su gane wajibi ne kenan musulmai su saba da yin magana da harshen larabci domin tambari ne na addininsu karkashin haka ne sai malaman musulunci sai mamu amur suka ce to kar ka dinga yin wani lafazi na abin da ya shafi addu'a ko karantarwa ko sunayen mutane ko makamantansu karka ka dinga yawaita yin shi da harshen da ba na larabci ba don saboda mene don kar saba da magana da harshen da ba larabci ba wannan ya raba ka da wata sha'ira daga cikin sha'ayar na addini jama'a magana hadarin da ke cikin wannan karatun ba kenan yanzu mu da muke rayuwa a waɗannan ƙasashe waɗanda ba mu damu da mai larabci ba musulmanmu da suka iya larabci ba su damu da su ba wanda ba su iya ba ba sa jin cewa rashin iyawan na ƙasa ne balanta za su je su koya ba sa jin cewa na ƙasa ne suna ganin sun wadatu da yarurrukansu na ƙaumiya ta ɗinsu national languages ɗinsu ko kuma in sun ji wani yare daga cikin waɗannan foreign languages waɗanda ake ganin su international irin a ingiliziya ɗin ko faransiya suna ganin wannan ta ishe su ba sa jin damuwa zama ku duba ku ga koda daga cikin mu waɗanda suke da wasu yarurruka kamar a ce kai ba fullace ne ko ba nufi ko ba rabe ko makamantinsu wanda ke rayuwa a garuruwa irin Zariya da kano da sokoto yana ƙoƙari ya ga cewa 'ya'yan shi sun iya wannan yara saboda ya san cewa wannan yaran wani kambu ne a hannun shi wani tambari ne na abin nan ɗin shi na huwiyarsa na identity ɗinsa kuma idan ba su iya ba zai dinga jin shi'uri akan cewa ya cuce su ya zalunce su da kyauta musu amma mutane ba sa jin wannan game da yaren musulunci game da yaren alkur'ani game da yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu me me yawan mutane musulmai a ƙasar nan tamu wanda ba su iya larabci ba wanda kuma ba sa ganin cewa rashin iya larabcin ba wata matsala bane to a ji waɗannan a gefe dauko kuma yan arabiya da yan dirasat islamiyya da ustazai da waɗanda ke da alaka da addini waɗanda su kuma gwargwado suna da rabo na a zo a gani kowa gwargwadon abin da Allah ya huwace mishi na sanin larabci amma su ma ba sa magana da shi ba sa mutunta bari in sun gamu da juna ko in sun zo wurin tararrakan su ko firarrakin su bari su magana da larabci hasari ma suna ganin na ƙasa ce ma aji suna yin larabci jama'a wannan ba karamin bala'i bane duk wannan yana cikin mazahir na algazwul fikr mental war yaƙar tunaninmu da kafirai suka yi da har muke jin in mun iya larabci to ɓoyewa za ba ruwan mu da shi sai a sallah sai sallah kawai daga an yi kabbara zuwa ga a gama sallah to anan za a ji mutum yana larabci ubangiji Allah ya tsare mu al tagace yake saboda imamu Muhammad yana ganin cewa kar mutum ya je ya saba da magana da harshen da ba na larabci ba saboda harshen larabci sha'ira ce daga cikin manyan sha'ir na musulunci da musulmai kuma saboda harsuna abubuwa ne masu muhimmanci da ake bambance al'umma da su allati biha ya tamayyazuna wanda da su ne ake gane bambancin al'ummomi walihara kana kasirun min al-fuqaha aw aktharuhum dan haka ne aka samu da yawa daga cikin malaman fiqh ko kuma mafi yawa daga cikin malaman fiqh yakrahuna ka yakrahuna fil adiyati latifin salati wa dhikri an yuda Allah aw yuzkara bi ghairi al arabiyya malaman fikihu mafi yawan suna ganin kyamacin da mutane a cikin sallah ko a cikin wani zikiri a roƙi Allah da wani halshe wanda ba larabci ba zama ku ji wannan daga malaman magabata ba daga malamai 'yan baya ba a sallah da sauran zikirori da ake da addu'o'i malamai suna ganin kyamatarwa akan ka roƙi Allah da wani yare wanda ba larabci ba mugo yanzu ba halasta wa mutane aiki cewa Allah yana jin kowane yare gaskiya ne Allah yana jin kowane yare da Allah haka yake nufi cewa yana jin kowane yare kuma kowane yare Allah ne ya halice shi da dai tashi dokar da alkur'ani sai ya yi shi da bashin ɗin duka yarurrukan da ƙur'ani ne kai gare su kamar da ake labaran duniya yanzu a kamar voa voice of america a rana guda suna transmitting labaransu da sama da yare talatin na target audience ɗinsu duk labarin da ka ji da hausa to za a samu wata awa ko rabin awa da za a yi shi da swahili a sake yin shi da arabiya a sake yin shi da yare kaza gwargwadon target audience ɗin da ake so su ji amma allah ba haka yi ba sai ya saukar da shi da larabci kuma ya yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi balaraban littafi don ku hankalta mu mukhalafa in aka saukar da shi ba da larabci ba za ku hankalta ba ba za ku gane ba abin da ke cikin shi na ijazi abin da ke cikin shi na ɗanɗano mai daɗi abin da ke cikin shi na fasahar zance da tibiyanan likulli shai ba zai yi da wani yare ba ɗauki duk wata fassara ta alƙur'ani da ka sani ka karanta sai ka ji cewa lallai baka jin wannan ɗanɗanan da kake ji a cikin larabcin alkur'ani sanda kake karanta matan ba za ka ji shi a cikin fasara baka gobe ba ba za ka ji shi a cikin fasara muhammad ali ba ko fiktal kowane ne mai fasara ingilishi ko hausa kowane yare ne in kana karantawa ba za ka ji ba kawai dai yana ƙoƙarin gaya maka saƙon da ke cikin alkur'ani gwargwadon abin da ya fahimta amma wannan daɗin to yana yana yana zaubani yana diluting a cikin transmission din a cikin process na fasara kenan Allah a cikin tsarinsa da iliminsa da ya wayi kowane ilimi Allah ya san cewa larabci ne kawai yaren da zai saukar da wannan alkur'ani qur'anin ya sabin purpose ɗin da ake nema to akwai na ƙasa kenan a ce musulmi da ke karanta alkur'ani wani ma ya haddace wani yana karantar da shi wani yana da ilmi na addinin musulunci gwargwado amma babu ruwan shi da larabci ko kuma ma harka ji yana zagin larabci yana tsinewa larabci albarka wannan jama'a zindiƙanci ne wannan ɓata ce mutanen ƙasar turkiya su suka fara kawo wannan ɓarna suka kawo nazariya cewa su za su yi musulunci amma ba ruwansu da larabci suna da yaransu sai ta kai ma har sallah ba da larabci suke yi ba kiran sallah sallah ta da iƙama da duk wani abu da yaransu suke yi sun yi kusan shekara 400 suna yin wannan ta'annutin Allah ubangiji ya tsare shine sai malam yake cewa wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi azkari salawat malaman fiqh sun yi sabani game da zikirori waɗanda ake a cikin sallah hal tuqalu bi ghayri al-arabiyya shin za a iya faɗan waɗannan zikirori na cikin sallah da yaren da ba na larabci ba wahiya salasu zikirin da ake yin sallah wahiya salasu darajatin matakai guda uku ne A a'laha alquran zikiri mafi daraja a cikin sallah shine karatun alqurani da ake yi thumma zikirul wajibu ghairul qur'an sannan sai zikiri na wajibi wanda ake a cikin sallah wanda ba alqurani ba kaman zikirori na cikin ruku'u da sujuda da tahiyya da du'a istiftahi da makamantansu kaga su ma azkar ne amma su ba lafazin matnin alqur'ani bane sai kuma na uku ka tahrima kaga yace kamar takbiratul ihram ita ce at bil ijma'i isa ijma'in malamai wa kat tahlili da kuma sallama shine a tahlil wa tashahhudi da tahiya inda man aujabaha a fatawar waɗanda suke ganin tahiya wajibi ce kamar ainihin hanabila kenan thumma zikiru, al wajib mataki na uku shine zikiri wanda ba wajibi ba min du'a al-istiftah min du'a'in kaman addu'a au tasbihin ko tasbihi au takbirin ko kabbara na intiqali daga wani yanayi zuwa wani a cikin sallah au ghairi zalika da makamantan waɗannan to kaji nau'o'i guda uku jama'a karatun alqur'ani addu'o'i na wajibi addu'o'i waɗanda suke mustahabbai a cikin sallah duka waɗannan akwai su to zai ga mana hukuncin da malami suka yanke dangane da waɗannan guda uku na farko fa ammal alqur'anu fala yaqra'uhu fala ya bi ghairi al al’arabiya shi dai alqur'ani mutumin da ke sallah bai halasta ya karanta shi da ba larabci ba duk wanda ya baka fatawar cewa in za ka yi sallah baka iya larabci ba ka karanta da Hausa to ya baka fatawa ta kan tafi maso ma asara ce in ka zo ka ce Allah mai girma sai ka sa hannunka kiji kare cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mamallakin ranar sakamako ya Allah kai kaɗai muke bautawa wurin ka kaɗai muke neman taimako ka ɗauka kana yin sallah ne wannan kana da yin wani abu ka nemi sunan shi ina fata an fahimci wannan jama'a fala ya qara'uhu bi ghairi al-arabiyya sawa'un qadira alaiha aw lam yaqdir shin ya iya larabcin ko bai iya ba inda al a gurin malamai mafi yawa sai ibn tamiya yace wa huwa as-sawabu alladhi la rayba fihi shi ma yanzu fatawar shi kenan wannan ita ce gaskiyar da babu wani kokonto game da ita idan baka iya fatiha ba sai a koya maka la ilaha illallah hula la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ka je kai ya isa an koya wa sahabi irin wannan sai ka je kuma ka shiga makaranta ka fara koyon fatiha a cikin mako guda zaka iya ta duk dakikancinka wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir in ka mutu kafin mako ɗayan shikenan Allah ba zai kama ka da abin da baka iya ba alhalin kana halin koya amma kawai a ba mutane fatawa wai su dinga yi da Hausa saboda ba su iya ba to wannan bai yiwa jama'a yanzu wane ne zai baka fatawa yace in ka je jarabawan neko ranar da za a English baka iya amsawa da yaren English bai ce ba komai rubuta da Hausa kawai me zaka ci F9 ko ai sai ya gaza F9 ba ba ran da zaka ci wannan jarabawa babu ma wanda zai fara tunanin wannan wanda ma ya fara za a ce fi akalihi shay'un Allah ya tsare mu sai yake cewa bal qad qala ghayru wahid yace kai wasu ma sun ce innahu yamtani'u an yutarjama sura ba a ma yadda ka fassara sura gaba ta alqur'ani gaba ɗayanta ba aw ma yaqumu ba zai yiwu a fassara sura ba bai yiwu a fassara sura aw ma yakumu bihil al-ijaz kai bai yiwa ma a fassara duk wani abu wanda a cikin shi ake samun ijazi na alqur'ani duk fassara da ka gani to kwaikwayo ce amma ba asalin alqur'ani bace ma'ana yanzu ka daga fassara alqur'ani to ba ta da mizar da alqur'ani yake da ita ijazi falala in ka karanta shi aka fassara babu ladam karanta alqur'ani da aka ce alif lam mim alif harfun lam harfun mim harfun bai da wannan falala saboda ba qur'ani bane fassara abinda wani ya fahimta daga alkur'ani sannan sura guda in ka ɗauko ta ga ta fassare da wani yare to wannan ba ita ce sura alkur'ani ba za ka ce wannan sautin namli ba ce a abinda wani ya fahimta daga sautin namli ya yi renderin ɗin shi da yarensu mu gane wannan ba ƙurani ba ce duk wani abu na falala alkur'ani ba ta da shi ba za ka zo aljani ya buge wata yarinya ka fara mata rukuya da haka ba da hausa kana tunanin wai fassara ƙwararri kake karantawa bai da wannan falala bai da wannan mu'jiza bai da wannan daraja wa muna gane wannan ko a yanzu yan boko ba su haka suke dauka ba ba sa jin na kasa akwai wanda baka tarar shi yana nan yana iktina'in qur'anin turanci wani ma ƙur'anin turancin babu ma arabic text ɗin a gefe akwai su qur'anai da aka fara kawo a kasashen nan galibi daga south africa ake kawo su qur'ani ne zaka shi wai ƙur'ani. amma in ka bude haka babu babu harafi ko kwaya na larabci ingilishi kawai za ka gani kamar ka bude magana jari amma an ce sura kaza vas kaza gashi nan yadda kaga bible haka suka mai shi wanda ma babu tabbaci akan shin duka surorin ma sun fasara duka ayoyi ta yiwu ma akwai wani da aka kawo daga America wani lokaci bayan malami magana akan shi wanda sun ciccira wasu abubuwa waɗanda ba sa son su a ciki ayoyin jihadi ayoyin alwala'u walbara duk sun bi sun ciccire su suka ce wannan shine qur'ani to ko malaman da suka halasta a fassara alqur'ani sai da suka yi magana akan lalle sai ya zama ga arabic text din a gefe sannan ga fassara a kasa. kamar yadda kaga abubakar gumi yayi nashi ko dai a tsaga a raba a partitioning kowane peji nan larabci nan yaren da aka fassara ko a saka a sama larabcin alqur'ani ƙasa kuma yaren da aka fassara ina ba ta mun gane wannan jama'a wasu malamai suka ce san ba ma zai yiwu ba saboda ba za a iya fassara ijazul qur'an da wani yare ba domin yarurrukan ba su da irin ɗanɗanan da larabci yake da shi yaren baya iya wakilta abin da ke cikin larabci waqtalafa abu hanifata wa ashabuhu fil qadiri alal arabiyya abu hanifa da ɗaliban makarantar shi su ainihin zufar su muhammad ibn al-hasan al su abu yusuf al-qadi da ire-irensu aka ce ashabuhu su ake nufi ɗaliban makaranta al'imamu abu hanifa su sun yi saɓani sun saɓa wannan fatawa dangane da mutumin da alƙadira alal arabiya wanda zai iya larabci da wanda ba zai iya ba sun yi nasu magana daban wa amma zikiru al'azkarul wajiba to mataki na biyu su ne zikirori waɗanda suke na wajibi faktulifa fi man itar da matul sai aka yi saɓani game da hana fassara alƙur'ani a cikin sallah hal mu hal ajizu anil arabiya shin waɗannan zikirori wanda ba zai iya karanta larabci zai iya fassara su zuwa wani yare wa fihi ashabi ahmada wa jihani wannan ga malaman da suke karkashin mazhabin imamu ahmad to suna da fuskoki guda biyu ha bi kalami ahmada wadda tafi fuska da tafi kama da zancen shi imamu ahmad din annahu la yutarjam kar a fassara sallama da kabbara harama da sauran zikiroyi na wajibi ba za a fassara su da wani yare ba dan mutum ya musulunta yau bai iya larabci ba kai ya zo yin sallama a sallah da kabbara harama sai kawai ya ce Allah mai girma in yi sallama ya ce aminci ya tabbata a gare ku da rahama Allah aminci ya tabbata a gare ku da rahama Allah malamai suka ce kada a yi wannan ko da ba zai iya ba a zama da shi a ita nan na game har sai ya iya wa huwa qawlu abi yusufa wa muhammadin wa shafi'i kuma wannan shine zance wa huwa qawlu malikin wa ishaq ita ce fatawa imam malik da ishaq dan rawiya wa sani zance na biyu wanda suka ga cewa ya halasta yutarjam suka ce a fasara wa huwa qawlu abi yusufa wa muhammadin wa shafi'i wannan shine zancen abu yusuf al-qadi da muhammad ibn al-hasan al-shaybani da al-imamu muhammad ibn idris al-shafi'i Allah ya gafarta musu gaba daya واما سائر sa'irul azkari من الوجهين انه لا يترجمها sauran zikirori waɗanda suke mustahabbai abinda aka samu nassi karara daga waɗannan fuskokin guda biyu na malamai shine ba a fassara su wa mata fa'ala duk sanda mutum kuma ya je yana ta fassara abinda yake faɗa a cikin sujuda da ruku'u da abubuwan da yake faɗa idan ya taso daga sujada kafin ya ainihin koma ta biyu da zikirori da ake bayan ɗagowa daga ruku'u da makamantansu duk sanda ya je yana yin waɗannan batsalat salatuhu sallar shi ta lalace wa huwa qawlu malikin wa ishaqa wa ba'di ashabi shafi'i wannan shine zancen ainihin al-imam malik da ishaqu dan rawiya da wasu daga cikin ɗaliban al-imam ash-shafi'i Allah ya gafarta musu gaba daya wal mansus an ash-shafi'i annahu yukrahu dhalika li ghayri al-arabiyya wala tabtul a wajen imamu shafi'i shi kuma abin da ya faɗa ƙarara lalle ana kyamatar da yin azkar na sallah ba da larabci ba amma dai idan mutum yayi sallah ba ta ɓaci ba wa min ashabina man qala ibnu taymiya yace daga cikin malaman mu akwai wanda suka ce lahu zalika ya halasta gare shi idan lam yuhsin al-arabiyya idan mutum bai iya larabci ba wa hukumun nutqi bil ajamiyya malam yace hukuncin yin magana da yaren gwarawa fil ibadati a cikin ibadoji minas salati kaman sallah ita kanta wal qira'ati da cikin karatun ainihin tilawa na sallah ko makamancin haka wa zikiri da ambatan Allah a cikin sallah ko wajenta ka talbiya kamar labbaika Allahumma labbaika da alhadai suke yi da masu umara hukuncin yin ta ba da larabci ba watasmiyati tasmiyati ala zabiha da hukuncin zikiri da ake wajen yanka dabba na bismillah Allahu akbar ina hukuncin mutum ya faɗi wannan zikiri da wani yaren da ba larabci ba wa fil uqudi wal fusukhi da kuma wajen kulla yarjejeniya ta aure ko saki ko bashi ko yarjejeniya ta sulhu ko makamantansu wal fusukh da warware waɗannan alaƙoƙi na aure ko bashi ko wani abu makamancin haka duk waɗannan kan nikah kaman ɗaura aure wal li'an da yin li'ani wa gairi zalika da ire-iren waɗannan ma'arufin fi kutubul fiqh ke duk waɗannan abubuwa ne sanannu a littafin fiqh ga wanda ya karatu fiqh ya san hukuncin su waɗannan maganganu ba iya karanta su jama'a a cikin littafin fiqh kamar littafin ainihin al-mughni na ibnu qudamah al-maqdisi da littafin ash-sharh al-mumta' ala zad al-mustaqna na malam muhammad ibn salih al-usaymin yayi waɗannan maganganu haka nan al imamu ibnu hazm a cikin muhalla shi ma ya tattauna waɗannan masail daga cikin maganin da ya faɗa ma cewa shi aure idan aka ɗaura da wani yaren da ba larabci bai ɗauru ba ko da larabci ne sai an yi amfani da lafazin an kahtuka ko zawajtuka ce don waɗannan lafazin su kaɗai ne Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ho ma tsaba laku ce in ba su ba duk wani abu da aka faɗa auren bai yi ba in ji ibn hazmi a cikin muhalla yana na a cikin muhalla jama'a ya ta kawo kuma maganganu ke ta bakin ɗinsu kamar yadda ya saba da duk magana da ya kawo sai ya kawo mata dalilai waɗanda za ka sha mamakin dalilin da ya kawo sannan a cikin littafin ainihin tasmiyatul maulud na malam bakar abdullahi abu zai shi ma waɗanda maganganu game da sawa ƴaƴaye suna waɗanda ba larabci ba misali sai ka ji mutum sunan shi da wani yare ne can da ba ko musulmi ne ina hukuncin wannan kuma hausawa da irin wannan sunayen fulani suna da su yarbawa nufawa bare bari duk zaka jin musulmai amma da sunaye da wasu yarurruka duk sun ce sun yi hani game da waɗannan jama'a cewa a guje su dan me za a ce mutum sunan shi Adebayo ko sunan shi Ɗanladi ko sunan shi eh, da barbarci a ce sunan shi wani abu makamancin haka ga sunan din da kaje kasashen mu na musulmai akwai ire-iren waɗannan sunaye to kaddara ma waɗannan yarurrukan mu ne idan mun san ma'anar su ba ta da wani abu mummuna to da sauki amma yanzu yan boko ba sawa ƴaƴansu suna suke da turanci da ingilishi sai ka jin musulmi ya ɗauki suna Joy ya sawa ish ko elizabeth sunan wata shaidaniyar kafura ce a ingila tsohuwar sarauniyar ingila har yanzu ma akwai mai irin suna ko ishabila sai ya saka wa ishi wannan suna wadan yana rayuwa a ƙarshen turawa ko don ya yi karatun boko mai zurfi yana jin daɗin boko shi ɗan boko ne kai wani ma wata karakta ce zai ɗauko a cikin wani littafi daga cikin littafan turawa a cikin littafan shakespeare sai ɗauki wani karakta wani sunan wani akto ko wani shaksiya da aka fara a cikin littafin kawai sai kaji ji ya sa aishi suna sunan sai kaji ji ya sa aishi suna misali nafatiti nafatiti kuma suna mata fir'aunin saboda amma an baje shi a cikin littafi ko yace sunan sunan dan shi Caesar ko ko Othello ko Macbeth zaka dinga jin irin waɗannan a nan mu da akwai sauran watan abun nan ne al'adu da suka rage mana da kuma jahilcin mu da waɗannan abubuwan dan alheri ne ka jahilci waɗannan barna amma larabawa jama'a musamman larabawan ƙasashen Suriya da Masar da mutanen Lubnan da ire-irensu galibinsu sun yi karatun adabi ne da tarihin larabci ta a hannun turawa a ƙasashen faransa da portugal da italiya da jamus akwai jami'o'i da cibiyoyin nazari da bincike wanda suke suna da ƙwarewa in court suna da ƙwarewa akan bincike da nazari akan al'adun larabawa da tarihinsu irin sarbon a faransa kenan irin leading a ƙasar amsterdam a ƙasar holland irin ainihin jami'a ta berlin a ƙasar jamus da ire iren su waɗannan cibiyoyi duk inda kaje suna da center na bincike akan har suna da al'adu da addinan mutanen gabashin duniya duk inda kaje suna da waɗannan cibiyoyin to anan suke wannan barna sai aka dinga ɗiban 'ya'yan musulmai kuma ana kai musu da sunan ɗalibai da isar ta'alimiyya in kun tuna mala ya tattauna wannan masail din a cikin kasar din matasa daga cikin illolin da aka yi musulmai sai a tura ɗalibai daga Misira daga Siriya daga lebanon daga bahrain sai su je sarbon wai sun je karatu a nan za a cusa musu kyamar addininsu a sa musu shakka game da alkur'ani game da sunna game da sahabbai game da tarihin musulunci a kuruta rigingimin siyasa da suka faru tsakanin sahabbai da na bayansu A nuna musu wannan shine abun bincike sai su dawo suna tatsama da wannan ilmomin ga sunan su ne irin su Husaini irin su ainihin Muhammad Husaini Haikal irin su Abbas Mahmud Akkad ga sunan irin su Iliya Abu Madi da makamantansu duk waɗannan shaidanu ne jama'a marubuta ne kuma sanannu a duniyar Larabci a yau sai ga mutum bayan ya je can yayi karatu wani ya auro ba Faransiya ya taho da ita in aka haifi ya dama uwarta ba Faransiya ce sai a sa mata sunan Faransawa kenan kuma taso kan tarbiyyar faransawa kuma ɗan ƙasan musulmai ce su ne aka waye gari suka zama su ne manya yanzu akan kujeru na hukunci da ainihin shugabanci da ilimi da tarbiyya da ƙwararru a fannonin lafiya da tattali da tsaro da makamantansu suna nan zanka makasar larabawa jama'a mu ma kuma 'ya'yanmu na nan na musulmai masu zuwa karatu egypt da ƙasashe irin waɗannan galibi irin waɗannan masu mummunar aƙida da mummunan ilimi lalatacce su ne malamansu ko dai malamansu kai tsaye ko malaman malamansu da ka sai zama abin da ya yi nasu a ƙasashen musulmai yanzu za ka lura duk wani wanda ya je karatu egypt misira ya dawo sai ka ga ba yi da mutunta addini sai ka ga addini musulunci bai da kima idan shi bai yin sallah sai san da ya ga dama duk wani abu daga cikin sha'irin islam yana ganin su zafin kai ne kawai kawai ƙauyenci ne barin gemu ne magana ne a dinga kawo addini kusa tunani irin a ce mata su saka hijabi raba tsakanin maza da mata hana cakuɗe ɗaya da kafirai da yana ganin wannan zafin kai ne saboda ya je misar an yi brainwashing ɗinsa na fata zama mun gane wannan duk wannan na daga cikin illar da kafirai suka yi mana ta hanyar ainihin wato wannan yanayi da ake ciki da ake ce ma al'aulama wato global village sun yi ƙoƙarin su mai da duniya wani ɗan ƙauye da kowa ya san kowa kowa na ganin kowa karshe sun mai da shi ma global room ne yanzu ɗaki ne yanzu ya ma gaza ƙauye Allah ya tsare mu idan mutum ya koma kanta waɗanda tafai zai ga bayanan da malaman suka yi dangane da waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ainihin waɗannan ibadoji a takaice jama'a zai iya halasta a ɗaura aure da wani yare wanda ba larabci ba amma in masu ɗaurawan ba su iya larabci ba amma sun iya larabci babu laifi idan ba gano wannan shine idan wasu suka shigo musulunci waɗanda ba musulmai ba mata da miji musulunci yana wanzar musu da aurensu zai cewa sai an sake saboda in dai a cikin al'adunsu sun yarda da mu a matsayin aure shikenan sai a bar shi a matsayin aure ta yi har aka yi aka gama suka zama mata da miji har suka rayu suka hayyafa kafin su shiga musulunci ta yi babu wani abu mai suna siga a cikin auren ko fahimci wannan akwai kasashen da aurensu babu siga akwai kasashen da har yanzu a nan Najeriya akwai kasashen da in ka ga budurwa ta yi maka za ka lallaba da gudu ne ka saba ta aka faɗa kai ta gudu da ita ka wurga ta ta gidanku cikin ta zama taka inda ka kai ta gida to kawai sai iyayenta su taho da tukwane da ganguna a zo a kafa a sha burkutu a yi biki shi ta zama taka har a gama bikin babin da za a ce an baka ka ce ka karba a nan najeriya yanzu ana yin wannan to waɗannan da suke yin wannan irin maguzancin jama'a inda wani a cikinsu da matar shi za su ce sun musulunta ko liman ba zai ce to ku zo a sake muku daurin aure ba akan wancan shashancin da suka yi za a yi adaptin da shi a musulunci <laughs> to da haka ka bayyana ashe in an daura aure da wani yare in dai al'ummar da ke wurin sai da shi a matsayin aure to shikenan ya zama aure a nan nan taraban ka je akwai kabilun da suke irin waɗannan hauka jama'a wanda kawai in ka gama ta maka za ka lallabe ta ka samu ka mata ciki ko mata wani ne dai ka mata ciki ta yadda ta ce cikin ka ne to shikenan ta yi nisa ga wancan sai ta dawo gidanku shi za kullum kashe-kashe ake a ƙauyukan kullum za ka iya kama mutum ka samu matan mutum kai ta ziga ta kana mata wayo kana mata dabara kana mata kyauta a kasuwa ko in kuna makwataka ne ta a gona inda ya tayar da kai ta ba da kai sai ka samu kamata ciki idan dai har ciki ya bayyana ta yi ilani cewa wane wanda ba mijinta na aure ba ko kuma dama tambata ba da da wanta ce wane ne ya mata ciki to sai iyayenta su ɗauko ta sai su kawo ta gidanka to shi kenan gatanan matarka to in wani ne da mijinta in ya fusata sai bai da bindiga toka sai ya harbe ka cikin dare haka suke ko kuma sai ka fita akan kekenka ya rade a kwana kana yau kwana kawai ya magora kullun cikin haka suke saboda babu al'adu ne mugayen al'adu waɗannan jama'a bai kamata a ce a wannan zamani har yanzu mutane suna cikin irin wannan duhun rayuwar ba almuhim irin wannan in ta faru a cikin maguzanci a cikin kafirci ana nan sai suka ga za su musulunta sai suka musulunta za a wanzan musu da aurensu akan haka ba za ce sai an sake ɗaura aure ba saboda a al'adar su da suke ciki an yadda da wannan a matsayin aure to haka al'adar mai ta hausawa an yadda da a zo a zauna waliyin yarinya ya ce ma wakilin ainihin wato ango ko angon da kanshi na baka shi kuma angon ko wakilin shi ce na karba ko na karba masa ka kaga ba larabci ya kai ba wannan tun da an yadda a matsayin ma'anar shi ɗaya da siga ta an kahtuka da ƙabiltu shi kenan aure ya ɗaure insha Allah amma in aka samu suna jin larabci to ya fi dacewa a yi da larabci ya kamata zai su ji wannan jama'a kar abu za ɗaura aure kana babban shehi na gari gaba ɗaya kuma wanda za a ba a auren nan wani alaramma ne babban malami ne shi ma kuma ku zo kuna yin hausa ko kuna yin nufanci ko kuna yin yarbanci wannan ƙauyenci ne kuke jama'a domin a yanayin da kuke ɗin nan hausawa fulani nufawa idan aka je mitin idan ku 'yan majalisar dokoki ne ko principal ne da staff ɗinsa in aka je mitin a ainihin staff mitin ko a department ana yin hausa za a ce saboda ku duka hausawa ne a hausa ba ingilishi ake yi ba saboda ita formal setting to haka aure ma formal setting ne na ba na jama'a mun gane wannan yanzu dukkaninmu nan duk wanda yake aiki a wata ma'aikata aka zo board meeting za mu ce ne saboda dukkaninmu hausawa ne 'yan arewa bari mu yi mitin ɗin da hausa ba a yin haka da ingilishi ake kuma da ingilishi ake documentin minutes ɗin kowa sai ya koma kuma kama baya jan hausa hakan aka je taron ƙungiyoyi na all kaza association na ƙungiyar kaza ga sunan iri daban-daban duka amfani ake da turanci da kai magana sai a ce ai shine official language kuma na is official is official proceeding gwamna ne zai zo fa dai muku jawabi ku Hausawa ne shi ba washe ne saboda fele ke sai fara muku turanci ba ga suke yi ba zama sai in sun san inda suka je sam ba a jin su ba sa jin kowa sannan sai musamman lokacin campaign ne sai su juya su yi yaran da ake ji amma ba lokacin campaign bane ma wani duk da haka ba zai muku hausa ba wai shi gwamna ne wai shi yaran turawa ne baya hausa Allah ya tsare mu a takeice ma da yake cewa ammal khitabu biha min ghairi hadatin fi asma'in nas wa shuhur amma yin magana da harshen da ba larabci ba ba tare da bukata ba cikin sunayen mutane da watanni kattawarikh kaman ambatan kwanan wata wa nahwu zalika da ire-iren waɗannan fa huwa manhiyun anhu an hana wannan jama'a yin magana da harshen da ba larabci ba ba dan ba da bukata ba a inda za ka iya istigna'i da yin zancen da ba larabci ba to wannan an hana shi ba kyau shi sa alherin Allah ya kai ga malaman firamaren makarantar jama'a ni ba zan gushe ba na musu addu'a daga kan su har zuwa masu shara da masu raba abinci gaba ɗaya sun maimar da 'ya'yanmu larabawa kawai jama'a ubangiji Allah ya ƙara taimakon su akan wannan aiki abinda mu muka kasa yi a gidajenmu ka gwada ka gwada ya ƙi yiwuwa ashe zai yiwu da suka matsa Eh, headmaster mala bakar hamza ya matsa wa malamai wasu su kuma malaman fa karatun su ma bai wuce NCE ba ba wannan NCE da ake rena wata NCE amma wallahi in ka sai ka ji a gida kawai suna an ban makarantar ma ba kawai suna fira da larabci jama'a wannan alkhairi ne kenan yaran nan sa da mustaqbal insha Allah mai kyau game da tarbiyyar su ta addini su fahimci larabci tun suna 'yan yara zai taimake su don fahimtar alkur'ani fahimtar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi kuma don haka jama'a dole nan darar hadisi za a zo wasu azuzuwa dole ko ba a ganewa sai an fara yin su da larabci insha Allah malam sha'ibu shi yana gwadawa Allah ya saka mai da alkhairi tabbas dole za a zo sai an fara yin wasu azuzuwa musamman advanced classes da larabci za a yi wanda ba zai iya ganewa ba to yau kan shi demotion ya koma kasa kenan ajin bai kai nashi ba a dinga yi ana ishara ana kwatanci ana harbi da kafa ana nuni da hannu har mutane su ɗau hannu kuma me ake faɗa wanda ba a ganewa rashin yi ne ba duk in an ja nan yanzu kana jin wani abu da baka sani ba duk in ka saurari zancen larabci ko ka ji ana yi ko ka gani ana yi a TV ana labarai me baka ganewa me ke damu mu adamul mumarasa ba ma yin practice tun daga yara 'yan ƙananan yara shekara goma takwas sha ɗaya bakwai shekara shida ka yaro ɗan shekara uku ma ɗan noziri sai ka mishi magana sai ce hazihi muhalliya ce kana magana da yaren gida duk sai ka ji kunya kaka kato da gemun ka da da wandan ka yaro karami ya maka barazana da ba ina fata mun gane wannan to ka ji dai abin da yace fadan yin magana da ba larabci ba fadan kwanan wata a faɗi wani wata a zo faɗan wata maimakon a ce jumadal akhirah sai a ce watan bawa maimakon a ce rabiul awwal sai a ce watan maulidi yace wannan manhiyun anu an hana wannan sai dai in akwai bukata da ba za ka iya istighna'i daga barinta ba ma'al jahali bil ma'ana yace musamman ma idan baka san ma'ana abin da kake faɗa ba bila raibi babu kokonto akan hani game da faɗan sunayen watannin da baka san ma'anarsu ba da sunayen mutanen da baka san ma'anarsu ba wa amma ma'al ilmi bihi fa kalamu ahmada bayyinun fi karahati amma in ya zama ka san abin da kake faɗa ma to wannan zance na imamu ahmad ya bayyana karara akan makruhi ne ba haramun gaba ɗaya ba aiban fa innahu kariha azar ma imamu ahmad ya kyamace a dinga kiran sunan wata a ce azar ma wa nahawuhu da makamantansa wa ma'anahu laysa muharraman alhalin kuma ma'anar shi ba haramun bace ma'ana wannan wata babu wani haramci a cikinsa. cewa da aka yi watan maulidi asali ishara ga watan da 'yan ɗarika suke maulidi wajen bawa ishara ga watan daga watan sallah sai shi ko ina jin zulqada suke ce ma watan bawa ko haka dai haka to ire-iren waɗannan ko faɗan kwanaki da a ce yau gobe jibi gata citta wan shekaran citta ko ya ake cewa oho rana ita yau da ire-iren su duk waɗannan lafuza ne waɗanda an san ma'anarsu amma faɗan su haka abin kyama ne jama'a musamman ga wanda ya iya larabci dama wannan littafi mun sha faɗa cewa giyar kan hanya ce fyaɗi yaro fyaɗi babba wa azunnuhu ila an du'a'i fi salati ibnu ya ce ina tsammanin an tambayi imamu ahmad game da addu'a a cikin sallah bil farisiya da da yaran farisanci hahu. ya kyamaci wannan ɗan uwa suna fahimtar wannan magana ko jama'a an tambayi imamu ahmad game da ainihin addu'a a cikin sallah da yaran Farisiya yaren mutanen iran sai ya kyamaci wannan wa ƙala lisanu su'in ce mugun harshe ne wannan harshe ne mugun harshe banzan harshe ne wa huwa aidan a kaza bi hadisi umar radiyallahu anhu alladhi fihi an-nahyu an raqanati kaga imam ahmad ya ɗauki hujja daga cikin hadisin ah, da aka ruwaito daga sayyidina umar Allah ya kara masa yadda wanda umar yayi hani game da raqanati yin magana da harshen waɗannan ainihin kafirai wa an shuhudi a ayadihim da kuma hani akan zuwa wuraren bukukuwansu wa haza qawlu malikin aidan wannan ma ce fito imam malik fa innahu qala dan maliku ya ce la yuhramu bil ajamiyya la yuhrim kada mutun yayi ihrami idan mutun zo shiga aikin haji labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan kada mutun ya faɗi wannan abin da wani yare in ba larabci ba wala yad'u biha imam malik ya ce kar mutun yi addu'a da harshen da ba larabci ba wala ya harifu biha kar mutum ya rantsuwa da wani yare wanda ba larabci ba kar ka ce na rantse da Allah ko i swear da mutane suke cewa imam imam malik yace duk duka ba ke wannan malikiya ce wannan fa jama'a wa qala naha umaru an ratsanatil a'ajin ya kafa hujja yace dalilin da yasa dai waɗannan fatawoyi shine umar ya hana magana da harshen maguzanci wa qala yace innahu khabbun yace abu ne wanda yake khab shine khabif ko munkar abin kyama ne datti ne mummunan abu ne faqad istadalla bi nahyi umara an arratana mutlaqan kaga sai kafa hujja da hanin da umar yayi kai tsaye game da magana da wani harshe wanda ba larabci ba wa qala shafi'i fi ma rawahu as-silfi bi isnadin ma'rufin ila muhammad ibn abdullah ibn abd al-hakim qala sami'tu muhammad ibn idris ash-shafi'i yaqulu shafi'i ya faɗa a cikin abin da al-imamu sillafi ya ruwaito da isnadi wanda yake sananne har zuwa kan imamu ahmad eh, imamu shafi'i yace sammallahu talibina min fadlihi fi shara'i wal bai'i tijara tijara waɗanda suke neman falala Allah ta hanyar ainihin wato kasuwanci Allah ya kira su da suna tujjar ‘yan kasuwa, haka Allah ya kira su ko? Walam ta zalil arabu tu sammihim a tujjar, laraba ba su gushe ba suna kiran mutanen da suke neman falala Allah ta hanyar saye da sayarwa laraba ba su gushe ba suna kiransu da suna at-tujjar thumma sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima sammallahu bihi min at-tijara bilisan al-arab sannan manzon Allah ma ya kiraye su da suna na ainihin kasuwanci bisa abin da ke cikin ainihin harshen larabawa wal musamaratu ismun min asma'il ajab musamara a ce mutum as-simsar dillali kaga ya tashi daga sunan da Allah ya kira shi da sunan da manzon Allah ya kira shi da shi ko yace wannan suna ne na ainihin maguzawa fala Hibbu an yusamma rajulun yu'rafu ya'rifu al-arabiyya tajir mamu Shafi yace mu ba ma son mutumin da ya san larabci a dinga kiran shi da wani abu zaka kira dan kasuwa illa tajiran ka kira shi dan kasuwa kace mai attaju karka ce mishi simsawu karka ce mishi dan jari bola karka ce mishi dan nakama ko karka ce mishi dan tasani, duk waɗannan sunaye ne na maguzawa jama'a ce mishi dan kasuwa ka faɗa da lafazin da ƙur'ani ya kira shi lafazin da sunna ta kira shi jama'a muna gano wannan kuwa ma'ana in ga wani abu wanda ga yadda ƙur'ani ya kira shi ko sunna ta kiraye shi ba daidai ba ne. a ɗauke wannan suna a dinga kiran shi da sunan da wasu arna musamman suke kiran shi da shi ko wasu al'adu waɗanda ba na larabawa ba wala yamtiqu bil arabiyya fa yusammi shay'an bi ajamiyya kar kuma ka zo kana cikin zance da harshen larabci amma kuma sunayen abubuwan da kake faɗa da wani yare zama ko kun wani karatu da malam ya a cikin fiqh sira game da wannan irin fitina da larabawa suka samu kansu har yana buga misalai da irin yadda wai in ka je siyayya in ka ce ma fi takfid sai ce ish takfid wai ba sa gane takfid sai ka ce musu discount rage na iya tuna mala ya faɗi waɗannan kalmomin balarabe ne a makka ko madina ko jidda za ka je sai ya wurin shi wai baya so ka dinga nuna kai ka iya larabci ya fi so a dinga zancen kasuwancin da tattaunawa wanda yarjejeniya a dinga yata da amfani da lafuzza irin na turawa saboda yana ganin wai ingilishi wai lokacin sakafa lokacin hadara wai yare ne na ci gaba yare ne na wayewa kai to akwai wayewa kan ta kai tauhidi da imani to larabcin qur'ani shi ya kawo wannan tauhidi da imani da aka wayewa kan da ya kawo duniya ta tsara ta fi karfin wayewa kan da ake da'awa turawa sun kawo ta karkashin yarurrukan su ina fata mun gane wannan jama'a sai yake cewa a wa zalika anna al-lisan alladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisan al-arab lisan al-arab saboda harshen da Allah ya zaɓa shine harshen larabci fa zala bihi kitabahul aziza Allah ya sauka da littafinsa sa mabuwayi da wannan harshen waja'alahu lisana khatamin nabi anbiya'i khatamin anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sanya alqur'ani yaren larabci ya zama shine harshen da manzon shi cikamakin annabawan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya yaren shi zama larabci ne wali haza na ƙulu don haka ne muke cewa in ji imamu shafi'i yan bagi li kulli ahadin ya ala ta'allumin arabiya an ya ta'allamaha yana da muhimmanci kwarai a ga wanda duk zai iya samun halin koyon larabci to lalle ya koyi larabci li'annahu lisanal aula bi an yakuna marghuban fihi domin shine harshen da yafi dacewa ya zama mutum yana kwadayin samun shi da iya shi ragaba fihi ba anhu ba min ghairi an yahrima ala ahadin an yamtika bil adamiyya tunda bai haramta fa ga wani yayi magana da harshen da ba larabci ba fil jumla bai haramta ba amma dai ya zama kwaɗayinsa da naciyarsa akan magana da larabci to ta tafi kwaɗayinsa da naciyarsa akan magana da wani yare wanda ba larabci ba wannan duka maganganun al'imamu shafi'i ne ya ce wajibi ne ga duk wanda zai iya koyan larabci to ya ƙoƙari ya koya wajibi ne dama tun musulmi wajibi ne ya koyi larabci kamar yadda zai zama wajibi ya koyi alkur'ani wajibi ya koyi sunna wajibi ya koyi fiqh dan ya iya karanta ya san ibadojinsa da tauhidinsa da qur'ani sakon Allah ubangijinsa to duk waɗannan ba zai fahimta sai ba tare da ya yi larabci ba ba zai iya ba yan boko suna iddayin wai ana musu fassarori waɗannan fassarori na farko tukunna ba dukkanin abin da suke bukata da aka fassara ba masu fasaran suna da subjectivism sai abin da suka ga dacewa ko za su samu kuɗi ko shahara shi suke fasarawa wani abu da yake tashi ko ake yayinsa ba kuma suke fasarawa ba sannan kuma akwai abubuwan da kakaf ba a taɓa fasara su ba yau sannan akwai abubuwan da kuma an fasara su amma fasara ba mai nagarta ba ce yanzu a nan ƙasa akwai fasarori da dama na ƙawa'idi da ahalari da sifatu sara da makamantansu da akwai su mutane sun yi su amma waɗannan fasarorin wane ne ya yi itimadi a kansu ya koyi addini irin wanda ya koyi larabci ya koya wani ne zama malami amma sai a ce shi majalisun shi duka littafin fasara littafin ingilishi kawai ke karantawa bai iya larabci ba sai dai irin malanta zazzaki irin ta ce kawai jama'a malanta ta ƙarya ta ta hawan ƙawara malantar da ba a iya wasali ba ba a iya karatu mara wasali ba ba a iya li'irabi ba duk wanda gana wannan malanta malanta ce ta yanta kibe yake yinta ba malanta ce ta gaskiya ba sai ma da yake cewa faƙar kariha shafi'iyu malam imamu shafi'i ya kyamaci liman ya arifa arabiya ga wanda yake da ilimin larabci an yi sammi da gairiha an yi sammi gairiha ya dinga sanya wa abubuwa suna ba da larabci ba wa an ya kallama biha ko ya dinga magana da larabci khalitan biha bil ajamiya yana code switching code mixing yana cakuɗa larabci da wani yare yana larabci yana yana jefa kalmomin hausa ko nufanci ko yarbanci ko ingilishi ko makamanta haka da imamu shafi ya ce yana kyamatan wannan wa hadha allazi a al a'immatu Anis an sahabati wat wannan abin da ka dili maman nan sun fada an samo shi daga tabi'ai da sahabai zai kwararo mana maganganun kuma daga tabi'ai da sahabban jama'a a yanzu yan boko fa duk wannan fatawa ba sai da ita ba malaman linguistics suna ganin ma wannan wani cigaba ne wani sabon babi ne a cikin yare code switching code mixing shine abin da suke ce ma ainihin wato ingausa ka dinga yare kana cakuɗa wanda wani su a gunsu wannan wani sabon yanayi ne a ainihin wato a dinga sanya dakhil da da ujma a cikin harshen larabci suna ganin burgewa ce da iyawa amma ka ji malaman salaf su ba su san haka mu kuma mun ce su muke bi ina ba ta mun gane wannan jama'a وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره من غباتر انجي ابن تيميه magana daga sayyidina Umar da sayyidina Ali Allah ya kara musu yadda abinda suka ambata dangane da wannan kabiya ta nuna haramcin zance da wani yare ko cakuɗa larabci da wani yare warawa abubakar ibn abi shayba fil musannaf haddathana waqi'un an abi hilal an ibn buraida qala ibn buraida yace qala umar umar yace ma ta kallamar rajulu bil farisiya illa kabba, mutum bai fara yin magana da yaren farisa sai ya zama yana kulla makirci sai ya zama yana ha'inci shine ma'anan kabba, ko ya zama yana kulla bakin aiki sai ya zama aikin shi mummuna ne wala kabba illa naqasat muru'atu ba kuma zai zama makiri mai kulla makirci ko mai yin mummunan aiki ba sai ya zama mutuncin shi ya lalace sai mutuncin shi ya zuba sai darga shi ta lalace ma'ana a ganka kana zance da yaren da ba na musulmai ba ba larabci ba to wannan mugun aiki ne mugun aiki kuma ya zama maka da mutunci ne wa sannan sai ainihin wato mai musannaf ya ci gaba da cewa ibnu abi shayba yace haddathana waqi'un an saurin an ata'in qala ata'u yace la ta'allamu ratanatal a'ajib kar ku tsaya koyan yaren maguzawa wala ta tadkhulu alaihim kana'isahum kar ku dinga shiga cocinan su fa inna saqata yanzilu alaihim dan ainihin wato as-saqat shine kamar kace azaba ko abin nan fushin Allah yana sauka a gare su a cikin waɗannan wurare da suke yin ibadoji na zagin Allah suna cewa Allah yana da ɗaya yana da mata wa huwa wa hadha huwa alladhi ruwinahu ruwina fi ma taqaddama an Umara radiyallahu anhu ibn taymiya yace irin wannan zance da aka hakaito daga tsau irin shi ne muka ji a baya daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda wa qala sai ibn abi shayba yace haddathana isma'il ibn ulayya an dawud ibn abi hindin an muhammadin anna muhammad ibn sa'ad ibn abi waqas sami'a qauman yatakallamuna bil farisiyya muhammad dan sa'ad dan abu waqas dan gidan sahabi sa'ad dan abi waqas Allah ya kara masa yadda yaji wasu mutane suna magana da yaren farisa yaren mutanen kasar iran jama'a faqala sai ce ma balil majusiyya ba'd al hanifiyya me kuma ya kawo maguzanci bayan an shiga addini mai kake me kawo mutane cikin maguzanci wa qadara wasillafi am muhammad ibn sa'id ibn al-ala'il al-barza'i qala haddathana ishaq ibn ibrahim al-balakhi haddathana umaru ibnu harun al-balakhi haddathana usama ibn zaid an nafi' an ibn umara radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ya ce manzon Allah ne ya faɗi wannan magana cewa wai man yuhsinu an yatakallamu bil arabiyya wanda duk ya iya magana da larabci fala ya yatakallam bil ajamiyya kar ya magana da wani yare sai larabci fa innahu yin haka yurisun nifaqa yana gadar da munafunci a zuciya sai dai hadisi ne na karya jama'a wancan mutum mai suna Umar dan Harun al wani katafaren makaryaci ne wanda malaman hadisi sun yi watsi da shi al'imam muhammad nasir albani a cikin abba'ifa a cikin lamba na ɗari ko lamba ta ɗari biyar da ashirin da uku ya tabbatar da ƙaryan wannan hadisi hakanan alimamu shaukani a cikin littafin alfawidul majmu'a fil ahadisul maudu'a, shi ma ya tabbatar da ƙaryan wannan zance da littafin ainihin tanzihu shari'atul marfu'a anil akhbari shari'atul maudu'a da imam sudi a cikin la'alil masnu'a fil ahadisul maudu'a. duk waɗannan malamai sun tabbatar da cewa wannan hadisi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam warawahu aidan bi isnadin ma'ruf ila abi salim mahmud ibn umar al-akbari حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد ابن الخليل ببلخ حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحريري قال حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kana yuhsinu an yatakallama bil arabiyya fala yatakallam bil farisiyya fa innahu yurisu nifaq shi ma irin wacce riwaya ce kuma kaga ga mutumin can mai suna Umar ɗan Haruna shi ne dai a cikin isnadin da haka wannan isnadi shi bai tabbata ba wa hadha al kalamu yushbihu kalama Umar ibn al-Khattab malan yace wannan zance yayi irin zancen Umar ɗan Khattab wa amma raf'uhu fa mawdu'u tabayyin amma ɗaukaka zancen zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wani wani daba ne na akwai taba ba game da wajen inji ibn timiya wana wana kala an ta'ifatin minhum annahum kanu yatakallamuna bil kalimati ba'da al kalimati min al azmiya sai kuma ya hakaito cewa daga wasu mutane an samu suna zance su faɗi kalma ɗaya ko biyu wadda ba yare larabci ba qala abu khalda kallamani abul aliya bil farisiya abu khalda ya ce abul eh, aliya ya taɓa yi min magana da farisiya wa ƙala mundirin sauri shi ma mundirin asauri mundir bunu ya ala kenan asauri ya ce rajulun sa'ala rajulun muhammad bin al-hanafiya anil jubun wata rana ainihin wato wani mutum ya tambayi muhammadu ɗan hanafiya game da aljubun cikui kenan faƙala ya jariya sai ce wata baiwa ke wannan yarinya izhabi bi hadha dirham fashtari nabizan je ki da wannan ainihin dirhami ki je ki siyo mana nabizi sunan wani yanayi ne na abinci fashtarat bihi nabizan sun maja'ad bihi ya aljubun sai ta siyo wannan abincin ta kawo mishi sai nuna mishi ce kaga irin abin nan kaga ya faɗi sunan da ba larabci ba ne don a gane saboda bukata ta ainihin wato wancan da yake mushi magana wa fil jumla fal kalima ba'da kalima bil ajamiyya amruha qaribun kalma ɗaya ko biyu da yaren da ba larabci ba yace wannan al'amarin ta yana da kusanci wa aktharu ma yaf'aluna zalika mafi yawan abin da yasa suke yin haka imma li kaunil mukhatabi a ajamiyan saboda kasancewar wanda ake magana da shi abokin zancenka bagwari ne auka da ita da al'ajamiya ko kuma ya saba da gwaranci yuriduna taqribal afhami alai ana so a kusantar da fahimta zuwa gare shi kai ne bahaushe kana magana da inyamur wanda wasu shi bata isa ba sai ga kai ma kana dan yin gwarancin wai dan ya gane baka so ka dinga mishi Hausa mai tsatsa ta cikin ah, kwasfar Hausanci kana kusantar da hausarka zuwa ga hausar shi irin tabbabawa ai muna yin haka ko to haka balarabe ne yana magana da wani wanda larabci bai ishe shi ba to sai ya dinga kokarin bari ya mushi kalma daya biyu da ta fahimtar da shi a cikin yarensa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama li ummi khalid binti khalid ibn sa'id ibn al-as kamar da manzon Allah yi magana da ummu khalid yar gidan khalid dan sa'id dan as Allah ya kara masa yadda wa kanat saghiratan qad wulidat bi ardil habasha ya karamar yarinya ce a ƙasar habasha aka haife ta lokacin da lamma hajara abuha lokacin da mahaifinta ya hijira faka saha nabi sallallahu alaihi wasallam khamisatan manzo Allah ya sanya mata wata ƴar riga haka wa qala sai ya ce ya umma khalid hadha sina yake uwar khalidu wannan sina ne wasina bi lugatil habasha al abu ne mai kyau ake ce mishi sina wannan hadisi kuma hadisi ne ainihin ingantacce yana cikin bukhari kaga lafazin sinadin da ya faɗa ba larabci bane amma ya faɗe ta ne dan su gane dan isti'nasi cewa ai waɗannan mutanen da yake zance da su sun zauna ƙasar da ake faɗan irin wannan zancen da haka sai musu irin abin da suka saba ji a inda suka ci wa fil jumla malam yace a takeice fal kalimatu ba'da al kalima min al ajamiyya okay warawa warwiya an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala liman awja'ahu batanu sayyidina abu huraira an ruwaito yana faɗa ga wani wanda cikin shi ke mishi ciwo yace da shi ash ashkuma badrat kuma badrat wannan kuma lafazin shukum din kuma badrat kaman alkace ne cikin ka ne ke ciwo domin lafazin shukum a lafaz a yaren farisa shine ciki alhamza kuma ta istifhami ce ashukum badrat kama a ce cikin ka ne na ciwo Sai abu hurairah arwaito cewa ya faɗa mashi wannan da yaren da zai fi saurin fahimta shi mutumin da ake zance da shi din wa da yarwu yarwihi marfu'an wala yasih wasu rawaito wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba sai ce wa amma atiyadul khitab bi ghairi al al amma mutum ya saba wa da kanshi da zance da harshen da ba larabci ba allati hiya shi'arul islami wa lughatul qur'an wanda larabci tambarin musulunci ne kuma yaren alqur'ani hatta yasira zalika adatan misri adatan lil misri wa ali har a wayi gari yin zance da wani harshe wanda ba larabci ba ya zama al'adar wani gari da mutanen garin kamar yadda muke a Zaria da Kano da Sokoto da Maiduguri auli ahalin dari ko ya zama al'adan wani gida kamar da yake a gidana da gidanka da gidan kowa aulin rajuli ma sahibi ko ya zama al'adan mutum da abokinsa yadda kowa cikin mai ke da abokansa auli ahalin suki ko ya zama al'adan mutanen wata kasuwa kamar yadda yake a kasuwar kurmi da sabon gari da kasuwar monday market a borno da kasuwar abakar rimi da ke kano da kasuwar abakar gumi da ke kaduna duk wata kasuwa muhimmiya a ƙasar nan da hausa ake magana in ƙasa hausawa ne da yarbanci ake in ƙasa yarbawa ne da nufanci ake in ƙasar nufawa ne ko kuma inda aka cakuɗe sai a dinga yi da pidgin da yaren wannan gurɓataccen ingilishi haka ake a alaba haka ake yi a oshodi haka ake a computer village da makamantansu kasuwanni waɗanda suke manyan kasuwanni da ake cakuɗe ɗeniya hakan kaje nan sabon garin zaria wuraren da inyamurai ne suke in kaje siyayya kai ma sai ka birkice ku tayi wannan yare da su da ake ce ma pidgin english ko broken english ba haka ake yi ba duk irin wannan ya zama al'ada aulil umara'i ko ya zama al'ada ga shugabanni sarakuna da gwamnoni da ciyamomi da limamai auli ahalid diwani ko ya zama al'ada ga mutanen wata ma'aikata sawa'un makaranta ce ko ofis ne ko ministry ne ko farsasal auli ahalil fiqh ko ga malamai a taron ƙungiya ne a wani taro ne na addini wani academic forum ne wani taro ne na mai da martani ko wani wa'azi ko karantarwa falarai da anna haza makaruhu ibn tamiya yace babu shakka akan irin wannan abin kyama ne fa innahu min at bil a'aj wannan ya daga cikin kama da maguzawa wa huwa makruhun kama ta kaddama hai jama'a nan ya ci mu fa wannan abin kyama ne kamar da ya gabata ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر يتي دن haka musulmai magabata yayin da suka zauna ƙasar sham da ƙasar misra wa lugatu ahliha rumiyya harsunan mutanen waɗannan ƙasashe harsuna ne na rumanci wa ardul iraki yayin da musulmai suka zauna ƙasar iraki wa khurasana da ƙasar khurasana wa lugatu ahliha farisiyya wanda su kuma harsunan mutanen ƙasar harsunan farisa ne wa ahlul yayin da larabawa suka zo na ƙasar magrib wa lugatu ahliha barbariya yaran ƙasar magrib barbar ne awwadu ahla hadhihi albiladi alarabiyya sai da larabawa suka koya wa mutanen waɗannan ƙasashe suka koya musu larabci hatta ghalabat ala ahli hadhihi alamsar har sai da larabci ya galabaici waɗannan garuruwa muslimuhum wa kafiruhum musulminsu da kafirinsu wa haka za kanat khurasanu kadima haka khurasanu take da can nasu a ce darakta yana nan aka yi wannan karatu rannan an yi karatu ya ta kawo itirazar game da wannan matsala ko kuntuna kuma na mushi waɗannan bayanan cewa musulmai da suka kawo musulunci musulman farko sahabbai da tabi'ai da suka kawo musulunci kasashe ba tauhidi kada suka kawo ba ba sallah kada suka kawo da azumi da ka ba sun kawo yaren larabci daga duk inda musulunci ya je kamar yadda doktor ali abubakar ya faɗa da malam doktor ko profeso galadanci a harkatar lugal arabiya wa adabu fi nigeria cewa musulunci larabci kamar inuwan musulunci duk inda musulunci ya sa kafa to za a ga inuwar shi a wajen za a ga larabci da aka hannun kasashenmu da musulunci ya zo Misira. mutanen Misira a lokacin suna magana da yaren rumanci ne aka ce rumanci ɗaya daga cikin dialect ne na yarurrukan ainihin roman wanda yanzu wakilan waɗannan yarurrukan su ne italiano da spanish da dutch da makamantansu su ne descendants su ne jikokin wancan yaren shi kuma farisanci wanda Iran wannan la'anin ne ƙasa ta Iran ta raya shi yanzu ɗaya ne daga cikin harsuna waɗanda suke descendant na yarurrukan Paris na da yanzu akwai modern Persian wanda shine yaren ƙasar Iran a yanzu shi ma yare ne daga cikin yarurruka na Indo-European wato al-lughatul hindiyyal urbiya yaren kafare ne su ma sannan a ƙasar Barbar ma'ana ƙasashen Tunisia da Morocco da Algeria da Libya da Sudan wanda ake ce musu North African countries a yanzu su kuma suna yaren barbar ne yaren buzaye ɗinnan da suke yawo a garuruwa yanzu idan ka haura kuma ka haura ruwan baharul abedin mutawassit zuwa ƙasar andalus can kuma akwai yarurruka kama akwai ainihin yaren wato abin nan gaul da suke magana da shi kabila ce daga cikin kabilun wannan wurare akwai yaren ainihin wato a eh, abin nan yaren spanish da suke magana da shi Spaniyo. sannan akwai yare daban kuma na mutanen ishbiliya wanda dukansu descendants ne yarurrukan waɗannan allogatun rumaniya amma duk inda larabawa suka je a cikin waɗannan wuraren har zuwa ƙasashen kabul da cikin tibet wanda yanzu kabul afghanistan ne tibet yanzu a ƙasar sin ne china har zuwa hududul jibal barani a ƙasar faransa ta yanzu musulunci sai da ya kai har zuwa bakin wannan abin nan a sahara mai girma da ta ratsa santarar afirka wata ke cikin kasashen nijar a yanzu da kasashen libya inda mutane suke kama hanya takanas ta kano za su je kasashen turawa suke shan wannan wahalar za ka ji ana labari a rediyo har kuma zuwa bakin ruwa na kogin ainihin wato kasar india a kasar kalkuta kenan duk waɗannan yankunan sai da musulunci ya kai kuma duk waɗannan wuraren sai da aka waye gari da larabci ake magana zama sai da aka waye gari kamar da ana yin sallah ana tauhidi ana azumi ana fita a tafi aikin haji sai da aka waye gari kowa da larabci yake magana don haka ga duk malaman da suka kaso a wannan kasashen rubuce-rubuce sun zama ke karantawa yanzu da larabci ne akwai malamai indiyawa muna kanta rubuce-rubucen su da larabci su mubarak fori al'imamun nasa'i garinsu Nasaa. yanzu a cikin ƙasar ainihin Kazakhstan al bukhari garin su Bukhara a cikin ƙasar Uzbekistan garin ainihin su Ibn Adi jurjani a Jurjan yana cikin kasar Mongolia ne duk waɗannan su rubutu da Larabci Tirmizi haka garin su garin Tirmiza haka mutanen ƙasar Andalus su al su Ibn Hazmin su ainihin wato Abu Ali Alkali, su Ibn Maliki, su gasunan birjik waɗannan duka mutanen andalus ne rubuce-rubucensu yanzu da wani yare suke da larabci mutanen wannan ƙasa ta ainihin barbar su ne su mai risala ƙasar ƙairawa su ainihin malam mai littafin ashifa a ƙazi'iyar alhamsi garinsu siuta a wannan yanki yake rubuce-rubucensu duka da larabci ne su al'imamul busairi su kenan dukansu da larabci suke rubuce-rubucensu da haka waɗannan asar ɗin suna tabbatar mana akid cewa mutanen kasashen nan sun koyi larabci har sun iya har suna rubuce-rubuce da su sannan yana ƙara tabbata mana cewa waɗanda suka koya ma ba su ƙware ba su ma da larabci suke kamar ibnu adiyin aljurjani a littafin shi na alkamil fi zuwa fayar rijal akwai kurakurai na larabci na nasbul marfo da raf'ul munso da ire irensu waɗanda an tabbatar asali daga gare shi ba kuma ka hauro nan ƙasashenmu su ɗan hodiyo da suka yi rubuce-rubucensu jama'a da larabci suka yi rubuce-rubucensu tare da cewa mutanen ƙasashensu ba su iya larabcin cikakkiyar iyawa ba amma ihya'us sunna diya'ut ta'awil littafin tarihi da takror da ire-iren su duka waɗannan tafan jama'a da me aka rubuta su da larabci yanzu ne muka kai ga wani mugun zamani wanda wai sai mutum ya yi littafi na musulunci amma da Hausa sai ga mutum wai har yana talla har a tara jama'a wai ya yi littafi tsarki a musulunci ko alula ko bayani akan aikin haji ba fasara ba ce kawai zama ya yi kwafa-kwafan shi ya fasara su zuwa hausa irin ta wannan jama'a na daga cikin ta'anniti a cikin addinin musulunci da ma don encouraging mutane ne akan cewa they can do without arabic they can survive za su iya rayuwa su san musulunci su karanta shi ba tare da sun karanta ba wanda in akwai abin da ya fi kamata a yi wa wannan revolution ɗin shine wannan yaren na ingilishi da aka ba mana bai da alaka da tarihinmu bai da alaka da asalinmu bai da alaka da addininmu kawai rana a tsaka mutanen ingilishi suka su aka ba mana shi da sai a ce duk waɗannan ilmomi a fassara su zuwa logat mahalliya zuwa local dialect don a iya fahimtar su cikin sauƙi amma ba a yi wannan ba ba wanda yake tunanin ma ya kamata a yi wannan saboda har conferences an yi national conferences akan waɗannan kabaya ɗin, kuma an ba da recommendation akan cewa lallai a ɗauki matakin canza yarurrukan da ake kanta da mu, zuwa yarurrukan garuruwansu domin an kalli tajirban ƙasashen irin china irin india irin singapore da ire-irensu waɗanda yanzu sun kai matuka a kan technology kuma ba ruwansu da ingilishi da yaransu suke yi suna amfani da ingilishi ne kuma za su yi hulɗa ta ƙasa da ƙasa international ainihin relations sannan suke saka ingilishi saboda ya riga ya yi istihwazi ya riga ya yi mamayar da bai da aka iya da shi a wannan karra ta zamani da muna gane wannan ku? da haka kenan wannan ya tabbatar mana da ashe musulmai duk inda suka je in suka kai addinin musulunci to su a wurinsu larabci wani shafi ne mai zaman kanshi a cikin shafukan littafin musulunci ba wani abu ne da yake daban ko bare ko da ya shige ga musulunci ba to ko a yanzu muna kokarin koyar da ƴaƴanmu musulunci a bisa wannan tafarkin sai mu kalli islamiyyinmu mu kalli makarantun da muke karantarwa shin meye matsayin larabci a mu na ahlus sunna wannan islamiyyu na gargajiya da ake su da la'asar zaka tar malamin shi bai iya larabci ba eh in yazo kamar ta mata larabci sai ya buga waya alaga wata malam da Allah ne kaza kullun haka ake buga mana irin waɗannan wayoyi mu da ake gani a Arabiya wallahi tallahi zai wuya a yi 24 hours wani bai kira ne ya ce mai fasara kalma kaza ba mai fasara kaza ya za a fasara kaza mai kirna maka haka malamin islamiyya ne shi ma bai da imkaniya a larabcin me yasa saboda yana ganin zai iya sababin kuma bu larabci so long as ya iya ingilishi ya yi hada alkur'ani ya iya jizu amma zai iya fassara shi zai iya consulting fassara bakar gumi yana ganin babu komai jama'a cikin wannan bala'in muke rayuwa ba daka haka dole kamar yadda na ambata jama'a dole ne a nan daral hadith musan wannan tabbas akwai wasu azuzuwa da lallai ko zaya ra'ayi sai an mai da su da larabci dama kuma wannan ya daga cikin mashari da mala albani ya ta faɗa ya ta maganganu a kansu har ya bayyana cewa ma za a zo a fara wani usbu'ul arabiya cewa a ranar aka zo ko ko zagi za ka sai dai kai shi da larabci ba za a karɓa maka shi ba ko zagi ne sai da larabci ko dariya ce sai ka kai ta da larabci

ya ne a kan eh ba wani yana su ba eh da da shi ba su na da hukuma a kai ya ba da kawo na kwarai kuwa gaskiya ne wannan da gaskiya bane taimakawa sahabbai in suka je garuruwa ake karban duk abin da suka kai shi kanshi addinin da yaran kyawun ɗabi'unsu ko mun sha karanta sukan ce wa mutane kunu amsalana ku zama irin mu kuma a yanzu babu irin wannan galibi yanzu wanda suke shiga musulunci ba sa shigan shi don ɗabi'ar musulmai suna shigan shi ne kawai dangam da katar da Allah ya musu yana so ya shirya da su ta hanyar karatu su karanta asalin tarihin musulunci da musulman kwarai amma ɗabi'ar musulmai da wuya ta encourage mutum a kan shiga musulunci kuma baya ga haka ma akwai karancin ma wa'azi din yanzu Wa ke ce wani ka musulunta ka fara da kanka mutum da ka taba cewa ka musulunta mutum da ka taɓa wa'azi ce kai wane eh ka shiga musulunci mana kuma kana da arne a kusa da kai a ofishin da kuke aiki ko a makaranta ko aboki ko a hostel ko a kasuwa ko a ina ne duk tare da arna amma kawai ya arnace shi kai sallar ka baka taba mishi da'awar bari ka ce musulunta ba sai in ka ga ya musulunta shi da kan shi ne kawai ya shawara bari ya musulunta Allah shi kyauta summa innahum yatasahaluna ibn tamiya yana kwararo mana tarihi yadda abubuwan suka faru ne farko dai mun ji larabawa musulmai na farko sun zauna kasashe sun mai da su larabawa ana nan kuma sai mutane suka fara sakaci fi amrin game da al'amarin harshen larabci wa atadul khitaba bil farisiyya suka saba da yin zance da farisanci hatta galabat alaihim har farisanci ya galaba a kansu wasaratul arabiyya mahjura harshen larabci ya waye gari an yi watsi da shi inda kafirin minhum a wurin da dama daga cikinsu wala raiba anna haza makruhun babu shakka akan wannan abin kyama ne innama tariqul hasan i'tiyadul khitab bil arabiyya abinda yake tafarki mai kyau shine a saba magana da larabci hatta ya talaqqanu has-sigharu fil makatibi har ya zama 'yan yara sun nakalci harshen larabcin a makarantun allo almakatib makarantun farko islamiyu makarantun firamare wurin koyar da hadda zama ku ji wannan fa shine irin wannan aikin da ake a firamare din nan wa fi duri kuma a saba yara su saba da magana da harshen larabci a gidaje fa yadhharu shi'arul islami wa ahli sai tambarin musulunci din ya bayyana al'amarin musulunci ya girmama da shi da al'ummarsa wa yakunu zalika ashala ala ahli islami fi fiqhi ma'anil kitabi was sunnah wannan kuma ya sauƙaƙa wa musulmai fahimtar alƙur'ani da sunna wa kalamis salafi da fahimtar maganganun magabata bi khilafi mana ita da lugatan da أراد أن ila lokacin fa'innahu فإنه يصعب Saɓanin wanda ya saba da wani harshe sannan ƙoƙarin ya yayi intikali yayi ƙaura zuwa ga wani harshe wannan yana da wahala kamar yadda kowa a cikin mu zai iya shaidawa. Dukkaninmu mu sai da muka saba da magana da harsunanmu na gida sannan aka yi makarantun boko aka yi kokarin a juya mu zuwa mu fara zance da ingilishi mun sha wahala muna kan shan wahala the same thing ya faru ga ainihin Arabiyanmu. mu galibin mu sai da muka yi karatun boko muka fara iya ingilishi sannan aka koma aka shiga makarantar arabiya aka fara koyon arabiya ana ta yi ana ta bugawa ya ani ya ani ya ani har yanzu baka iya cikakke iya larabcin da ya kamata ba me ya kawo wannan saboda tun farko baka fara koya akan kari ba yare yana da wannan matsala duk sanda za ku yi wani yare to wancan na farkon zai dinga maka shigege akan nabiyin ba zai bari ka zauna lafiya da nabiyin nan ba domin duk sanda za ka yi magana asalin conception din asalin fikira za ta zo maka abin za ka faɗa tana zuwa ne asali da yare na farko da ya dasa a cikin zuciyarka amma an ka zo faɗanta sai ka faɗa da kalmomin larabci sai ya zama kana faɗan kalmomin larabci ne amma fikirar ta hausa ce dino wani yana faruwa da mu yana faruwa duk wani mai koyon wani yare amma kaga yanzu yaran maɗin da suke firamare ba su samu wannan matsalar ba insha Allah nan da lokaci kankani za ga kawai sun birkice ko sun zama laraba ba su da wani matsala duk abin da za a faɗa kuma suna ganewa so da dama an kana magana da su sai kai mamakin irin zuwa yanzu irin vocabulary da suka mallaka irin malaka lugawiya da suke da ita wanda na rantsi da Allah galibin a cikin manyan ɗin ba mu da ita ba ma'ana duk abin da za a faɗa kana ji amma ka sarrafa shi haka sai maka wahala me yasa saboda baka saba ba wa'alam ka sani ya kai mai karatu anna itiyadan Loga yu'athiru fil Aqal, wal khulq sabawa da wani harshe yana tasiri a cikin hankalinka da ɗabi'unka in ka saba da harshen larabci to wannan zai tasiri ga hankalinka da ɗabi'unka irin na larabawa irin na musulmai wanda ya saba da na ingilishi sai ka ga tasirin ingilishi da al'adun kafirai masu yaren ingilishi ya bayyana a cikin al'adun shi da addinin shi a cikin hankalin a cikin tunanin shi domin zai riga kallon abu ne yadda masu wannan yaren suke kallon shi kuma yare yana da tasiri wajen world view yadda kake kallon duniya yaren da kake magana da shi yana alamta kake kallon duniya to mu kalla misali yanzu yaren ingilishi daga cikin abin da aka san ingilishi da shi shine yare ne na rashin kunya da shi da faransanci yanzu akwai kalmar zagi wadda za ka iya faɗa wa ɗan uwanka ita da ingilishi ba ka damu ba saboda a cikin yaren ba abin damuwa ba ne amma ba ta faɗuwa koda da hausa ce ma mutum misali stupid idiot wannan ba wani abu ne a gumi magana da turanci amma lafazin stupid ba kai da kake magana da hausa zai wuya ka iya faɗan shi inda ba kai ɗan iska ba ne don mai ma'anin stupid banzar bazara idiot asararre mara arziki yanzu in kana faɗan wannan da hausa to ai ka kai kan fujuri ko ka kai kan manta kawai ta kasama fajara amma a larar a turanci ba ba yi da wani matsala ce mutum stupid ba wani abu ne za a faɗa ma dariya haka akwai ainihin wato baɗala da karuwanci da yawa a cikin ingilish sai a yi ce mutum fuck you fuck you dad me fuck you dad ka ci ubanka baba yanzu mutum mai hankali zai fara uban shi haka amma da ingilishi zai iya faɗuwa. kaga yaren yayi tasiri akan akaliyarka sannan kuma yayi tasiri akan halayenka ya mai da kai mutumin banza sa'annan baya ga haka akwai shedana da yawa a cikin ingilishi misali tun magana mutum ya faɗa za ya ce mashi a lie you are telling a lie wanda a al'adar misali ta hausawa wannan rashin kunya ne ko da babba ya faɗi ƙarya ba a cewa ƙarya haka muraran. sai an mata sai an dan sa mata riga za ta zo a cikin ta samu soft landing ba haka bane jama'a wannan tana fassara mana ne ma'anar cewa i'tiyadul lugha yu'athiru fil aqli wal khulq wad din haka nan ma yana ta'asiri akan addini ta'asiran qawiyan bayyana ta'asiri mai karfi mabayyani ko ku lura jama'a yanzu yan boko suna ba sa jin kyamar cin abinci da hagu ba sa jin kyamar gaisawa da mata saboda a cikin al'adar literature a cikin literature na ingilishi samun wannan a ciki ba wani abu ne ganin faruwa wannan abin a cikin mutane ba wani abu ne in kana kalle-kallen abin da ake da ingilishi ko kana karance-karance ko ka rayu a cikin mutane da suke magana da ingilishi ba wani abu bane haka tsaraici ba wani abu bane haka haka zagin Allah ba wani abu bane ce oh god why this Allah mai yasa kamun haka kaga wannan zagin Allah ne jayayya ne da kaddar Allah ko duk wannan zai tasiri a cikin addinin ka ba tare ma da ka sani ba ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين sannan idan ka iya larabci hakan zai tasiri wajen ƙara kamanta ka da mutanen farko cikin musulmai ma'ana kamar yadda zai tasiri a cikin addininka ka gane addini ya tasiri a cikin harshenka a cikin al'adunka kuma zai ƙara kusanta ka da magabata bayan kana yin irin addininsu irin sallarsu gemunka irin nasu tsayin wandonka irin nasu jana'izarka aurenka alaƙarka da mutane zamantakewarka cin abincinka duka irin nasu ko to yanzu yaren da kake magana ma irin nasu ne ka ka samu ƙarin wani point wajen kama da su na ba ta magana jama'a kamar yadda yanzu ɗan boko a cikin suke kama da turawa daga gaskiya suke ta kama da shi wajen kama da turawa har da yare a yanzu misali ingilishin ma irin na amerika shi ake yayi don an ana ganin cewa in kana yin shi to kafi kama da amurkawa wanda ake kallon su wayayyu wannan kuma na daga cikin tsabaragen jahilci da mu da makarantar linguistics muke kallon mutane da shi saboda turancin da ake a america shine tsohon turanci da ma shine tsohon Ingilishi, domin waɗanda suka yi ƙaura daga ingila suka je amurka da sunan mulkin mallaka su suka kai irin wannan bashin din na ingilishi a kuma a ingila an samu a tsawurin lugawi ya canza ya ƙara canzawa ya ƙara canzawa kai yadda yake a can kuma yana nan yadda yake can farko saboda iya wanda aka musu kenan amma saboda amerikawa sarakunan farfaganda ne suka ci gaba da yaya ta nasu tsohon har ya zo ya girmi wannan sabon da haka inda ya sabunta da yayi ce na ingila shine sabo wanda ake yayi kuma shine wanda bai gushe ba yana caccanzawa yanzu amma saboda tasirin super power na America yanzu har a Ingila kwaikwai na American ake akwai wani research da jaridar Guardian ta Ingila ta gabatar a makarantun boko sai da suka yi samfulin makaranta sama da 700 aka ba yara rubutun AC an rubuta AC wajen guda miliyan bakwai jama'a da aka zo aka zauna linguist suka yi analysis ɗin yarukan sai aka ga tasirin irin kalmomi tun daga ainihin wato spelling da kalmomi waɗanda suke da ma'ana akwai irin ta ingila akwai wata akasinta amerika da sentence structure da kuma takaita zance irin na amurkawa a ga ya bayyana ƙarara a cikin rubuce-rubucen waɗannan 'yan ƙananan yara wanda suke firamare sai suke konkuludin cewa bayan shekaru kaza to za a waye gari turancin ingila shi ma ya rikide zuwa irin na amerika Shi ne yanzu ta zama kenan agwagwa yar agwagwa ko baka bi uwarka ba sai da uwarka ta bi ka dan ingila ita ce uwa amerika america is a commonwealth nation kamar yadda ta take amma ta ta zuzuta ta girma ta bi karfin uwarta ta zama shida ne ake to irin wannan jama'a yanzu kun ga a yayi ake cewa wai mutane yanzu in ka gani a aikace yan boko to kowa so yake dinga tunanci ana jin r yana fitowa a ciki yana yana ana jin irin wannan ar ar na ƙarshe yana fitowa saboda yan amurka suna faɗan shi kowa so yake dinga turanci yana saurin baki yana yana turanci yana yana yana laƙe wasu kalmomi yana laƙe kalmomi saboda wai a ji irin sa ba amurkiya ce me yasa wannan saboda yana so ya kama da amurkawa yana so tasirin kama da amurkawan shi bayyana ku duba ku bayyana har makarantun nursery schools da primary da makamantansu saboda kwaikwayon turawa suna canza nomenclature na classes maimakon nursery primary secondary sai a ce kindergarten uh, college eh, junior level wane ne akwai sunayen da 'yan amurka suke faɗan abin nan grade a grade 1 grade 2 har zuwa grade 6 shine primary 1 2 3 a wajensu kindergarten kuma shine nursery college kuma shine senior secondary school to yanzu za ga makarantu irin irin wannan salon suke dauka saboda komai an ce ba amurke ne to mutane suna ganin ko kamar dan aljanna ne abu in an ce abu ba amurke ne to gani ake ko kamar dan aljanna ne wannan jama'a yana daga cikin tasirin da harshe yake yi ga mutane sai yake cewa ah, wa mushabahatum tazidul aqla wad dina wal khulqa kamantakekeniya da mutanen farko yana ƙara tasiri akan ainihin wato a tunanin mutum da hankalinsa da kuma addininsa za mu saurara anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa aidan fa inna nafsal al arabiyya min ad-din nan ne ko sai mu ce Allah ya sa mu dace Allah ya sa abubuwan da makaranta ne dai Allah ya ba mu dama aiki da su kurakuran da muke ciki waɗanda muka yi a cikin waɗannan karatu da sauran Allah ya gafarta mana muna addu'a ta musamman ga malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani wanda ya kafa wannan makaranta Allah ubangiji ya jikan shi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya karbi ainihin ayyukansa na alkhairi ya gafata mashi kurakuransa ya ji kansa shi da Abdullahi da matarsa Umma Barri da su da sauran waɗanda suka riga mu daga cikin ƴan uwa da ainihin iyaye da ainihin sauran abokan aiki Allah ubangiji ya tsare wannan makaranta ya sa mata albarka ya tsaita daga sharrin masharranta da makiya da mahasada Allah ya tunkuɗe mata duk wasu munanan abubuwa ya sanya mata alkhairi ya sa ta zarce tunanin da shi malam din ya yi a kanta na faɗa wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh